Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Yame ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 302.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol a kan duka zangon fm sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya kuma muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanin labarai. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayyana bayanan abin da masu tsokaci suka ce ɗaukar matakin zaƙuwa na fuskantar matsalolin kwararar 'yan gudun hijirar da ake fama da shi na shekaru da dama. tsohon ministan yankin lusaka babban birnin kasar zambia mulinga sata na jam'iyyar patriotic front mai mulki ya canza sheka zuwa babbar jam'iyyar adawa ta upnd amurka da rasha sun cimma wata karamar yarjejeniyar tsagaita wuta a birnin aleppo na kasar syria inda mummunan fadan ya kashe fiye da farar hula 280 daga watan afrilu to allah ya kyauta Bayan kun gama shan labaran duniya yau Alhamis biyar ga watan Mayun shekara ta 2016 za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta ceto ta tsohuwar minista da aka sace. Muna da rahoto akan jana'izar da za yi wa ɗalibai 'yan jihar Kano da suka rasu a sakamakon hatsarin mota tsakanin birnin Lagos da Badon. Za ku kuma ji cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tuna da marigayi Rashidi Yakini, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Alhamis za mu gabatar da filin domin iyali. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayyana bayanan abin da masu tsokaci suka ce ɗaukar matakin zakuwa na fuskantar matsalolin kwararar 'yan gudun hijirar da ake fama da shi na shekaru da dama. tsarin ya hada da matakan adalci wanda za a buƙaci ƙasashen su karbi wasu jimillar 'yan gudun hijira ko su biya wata tarar na ƙasu na ƙin yin hakan wannan tsarin ya tada cece kuce mai zafi a ƙasashen da ke tsakanin gabashin tsakiya da kuma gabashin turai musamman waɗanda a baya suka kalubalanci kiran ƙungiyar tarayyar turan game da karɓa tare da kasafta yawan 'yan gudun hijira a tsakaninsu jami'an kungiyar sun ce wannan tsarin wani garan bawul ne akan tsohon tsarin maganar 'yan gudun hijira wanda tsarin zai buƙaci rabon 'yan gudun hijira a tsakanin ƙasashen turai da suke kwarara wanda yawansu ya kai miliyan ɗaya zuwa bara haka zalika wannan tsarin ya amince da cire maganar dakatar da eh, shirin tafiye-tafiye na 'yan ƙasar turkiya ba tare da tambarin biza na izinin shige da ficen ƙasashen ba waɗanda za a gudanar da zaɓe a kai a majalisar turai tsohon ministan lusaka babban birnin kasar zambia malenga sata na jam'iyyar patriotic front mai mulki ya canza sheka zuwa babbar jam'iyyar masu hamayya ta upnd a gabanin zaben kasar da za a yi a watan agustan bana mr sata dan tsohon shugaban kasar michael sata wanda kuma shine ya kafa jam'iyyar ta pf a takaice ya taɓa zama minista a ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasar mai ci yanzu edgar lungu Makaddashin kakakin jam'iyyar adawa Cornelius Muwitwa ya bayyana cewa sun yi maraba da samun karuwar Mr. Sata wanda ya ce hakan zai daɗa daga likafar jam'iyyar su ta UPND. Ya ƙara da cewa wannan wata alama ce ta hasashen cewa jam'iyya mai mulki tana durƙushewa. na akwai yiwuwar wasu masu zaɓe da waɗanda ba su yanke shawarar waɗanda za su zaɓa ba su nemi shiga jam'iyyar adawar. masu nazarin harkokin siyasar kasar sun ce wannan canja shekar ba karamar koma baya ba ne ga begen shugaba lungu na sake tsayawa takara to amma jam'iyya mai mulki ta ce ba lalle ba ne fitar mr sata ta shafi zaben da za a yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Amurka da Rasha sun cimma wata karamar yarjejeniyar tsagaita wuta a birnin Aleppo na kasar Siriya, inda mummunan faɗan da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ya kashe fiye da farar hula 280 daga watan Afrilun bara. ma'aikatar harkokin wajen amurka ce ta jaddada haka a jiya laraba na tsagaita wutar aleppo da kewaye wanda yarjejeniyar ta fara aiki jim kaɗan bayan tsakar daren agogon ƙasar gwamnatin syria ta ce za ta mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar a aleppo amma sun ce yarjejeniyar ta tsawon sa'o'i 48 ce kadai a wata sanarwar 'yan adawar syria sun ce ya kamata a ce tsagaita wutar gaba ɗaya ne ba wasu zababbun wurare ba kamar yadda kakakin 'yan adawa salim al muslet ya ce in ba haka ba ba inda wannan yarjejeniya za ta je jami'ai a nan amurka sun ce duk da yarjejeniyar akwai rahotannin da ke nuna cewa a wasu wurare ana faɗa faɗa to amma duk da haka idan aka dubi rikicin gaba ɗaya an samu ya lafa amurka da rasha ke ƙoƙarin shiga tsakanin tsagaita wutar don a samu a samu daidaito tun a watan fabrairun da ya gabata wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya ce akwai yiwuwar ya ba da umarnin hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka ta bayyana a gaban kotu ta ba da ba a san amfani da hanyar saƙon imel na ƙashin kanta wajen aiwatar da aikin gwamnati a lokacin da take take sakatare harkokin wajen amurka wata ƙungiyar rajin sa ido ga harkokin shari'a da ake kira judicial watch ta 'yan ra'ayin riƙau ta kai ma'aikatar harkokin wajen amurka ƙara domin samun wasu sakonnin imel ɗin da hillary clinton ɗin ta aika a lokacin da take sakatare harkokin wajen amurka. Ƙungiyar ta haƙaƙe a kan cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta saki dukkan bayanan da aka nemi ta yi ba a ƙarƙashin dokar 'yancin musayar bayanai a kan tsoffin ma'aikatan da suka yi aiki da Hillary Clinton wajen ƙirƙiro shafin sakonnin imel ɗinta. Alƙalin gunduma Emmett Sullivan ya faɗa a jiya laraba cewa akwai yiwuwar in buƙatar hakan ta taso a kira Mrs. Clinton don yin bayanin yanayin da ya ba da damar da har ma'aikatar harkokin waje. ta yarda mata amfani da imel ɗin kashin kanta wajen aikin ofis tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka ta sha bayyana cewa ba ta yi wani laifi ba tana mai cewa ta yi amfani da shafin imel ɗaya na kashin kanta da kuma na aikin ofis saboda samun sauƙin yin aiki masu sukar mrs clinton irin su abokin hamayyar ta donald trump sun zarge ta da laifin sa matakan tsaron amurka a cikin hatsari. Gwamnan jihar Ohio John Kasich ya janye daga takarar neman shugabancin Amurka da yake a jiya Laraba, ya bar abokin hamayarsa biloniyan nan mai harkar gidaje kuma tauraron talabijin Donald Trump da ake hasashen zai zama ɗan takarar Republican. Kasich ya ce ba zai taba jin abin kunya ba wai ya tsorata duk kuwa da cewa trump ɗin ne ya eh, masa fintinkau a zaben fidda gwanin da ake yi ɗan takarar ya ɗan yi rauni a lokacin da yake jawabin yadda ya haɗu da masu zabensa a tarurruka da aka yi ya kira wannan da cewa ba karamin abu bane a gare shi da ya ga eh, kamar almara na kaunar da aka nuna masa to amma magoya bayansa sun dan damu na yadda ya janye takarar a baya kasik da kyar samu ya sami wakilai 153 a jiharsa da yake wa gwamna a zaben fidda gwanin da ake guda ɗaya kacal a shekaran jiya ne da ma sanata ted cruz da ke biye da donald trump ya janye tasa takarar wacce lokacin da aka faro wannan zaben na fidda gwani na 'yan republican suna da 'yan takara guda goma sha bakwai ne gaba daya a karkashin jam'iyyar kasif da cruz sun yi iya kokarin su hana trump samun wakilai amma abin ya faskara Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa bayan da ta shafe kwana da kwanaki a hannun wasu masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta ce ta ceto tsohuwar minista tare da kama wasu mutane uku. a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ogun ta bayar wanda kuma kakakinta sufurtandan 'yan sanda olumuyiwa adejobi ya ba hannu na cewa yanzu haka an kama wasu mutane guda biyu mace da namiji da ake zargi suna da hannu a sace tsohuwar ministan kuma har ila yau tsohuwar 'yan majalisar dattijai mrs iyabode anisoluwa wanda ta shafe kwana bakwai kenan a hannun masu garkuwa da ita sai dai kawo yanzu kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas sufurtandan 'yan sanda dalapo badmos shi ma ya bayyana bayyana cewa yanzu haka rundunar ta kama wani mutum da ake zargi shine ya kitsa sace tsohuwar ministan na ilimi a jihar ta ogun wanda kuma aka kama shi a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan lagos a lokacin da yake kokarin shiga wani jirgin sama zuwa ƙasar dubai satan mutane dai ba sabon abu bane a tarayyar najeriya alhaji abubakar ibrahim dande shine shugaban kungiyar fulani na jamnati fulbe reshen jihar ogun ya bayyana cewa fulani ma basu tsira ba daga sace-sacen jama'a da ake yi inda kuma ake tilasta musu biyan diya bayan sun sai da su kama daga shanu da kuma abin da suka mallaka so ana sace-sace mutane miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu ana tambaya wasu kuma su je su sake su haka so an haka dai ba iyaka to don haka muna nan muna yi mitin na addu'a ba abin da samu je mu je samu kama su tun da Allah sai kama mutum duk wanda yana cikin abun muna roƙo Allah Allah ya dawo da shi gida duk wanda ya yi kuma Allah ya sa ya shiga inda iri waɗannan mutum suka shiga. Kafin da ya rundunar 'yan sandan jihar ta Ogun ta bayyana ceto ita wannan tsohon minista da aka yi garkuwa da ita. Tun da farko sai da ta yi shelan ba da tukwicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya tsegunta rundunar 'yan sanda inda za a gano ita wannan tsohon minista da aka yi garkuwa da ita. Kawo yanzu dai babu tabbacin cewa an biya kuɗin fansa da waɗanda suka yi garkuwa da wannan tsohon minista suka nema. na kusan naira miliyan 200 duk kokarin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar ogun alhaji abdulmajid ali ta wayar tarho ya tura inda wayarsa ba ta shiga duk kuwa da sakon karta kwana da na aiki masa ta wayarsa ta salula ko da yake a bangaren su kungiyar fulani a jihar ta ogun sun yaba da kokarin da rundunar 'yan sandan ke yi na kwato mutanen su da aka yi garkuwa da su a can baya kamar da shugaban fulanin alhaji abubakar ibrahim dande ya shaida mun duk wannan sai addu'a babu abin da samu yi in ba addu'a ba so muna nan muna yi mitin kwamishina. dan sanda na garin ga mun gode Allah mun gode sai mu so duk abin da ya sama ba gaskiya bai shiga ba duk mutane ne suke sata amma sati satin mutane sun yawa amma muna roƙo Allah yara mu da suna ciki Allah ya dawo da su gida su so su change su ma su jara suna dan uwansu baban brown murai Amurka daga Lagos mun gode baban gida daga can kanan daba kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya kwada rahoton cewa an jima da misalin karfe tara agogon Najeriya za a yi sallar jana'izar ɗaliban sakandare 'yan jihar Kano ɗin su tara da suka mutu a kan hanyar Lagos zuwa Abadan sanadiyar haɗarin mota bayan sa halarci gasar kacici-kacici a kan darussan kimiyya ta ƙasa da aka yi a birnin Lagos. A fadar mai martaba sarkin Kano za a yi sallar jana'izar. Akwai 'ya'yanmu goma sha biyu wanda muka tura su wakilci gwamnatin jihar kano a gasar karatu na kimiyya a jihar lagos sun gama sun kammala suna dawowa suka yi hatsari tsakanin lagos da ibadan labarin da ya zo mana tara daga ciki allah ya masu rasuwa akwai waɗanda suke a asibiti sauran gwamnan kano abdullahi umar ganduje kenan yayin ganawa da iyaye da kuma 'yan uwan ɗaliban a gidan gwamnati gabanin kawo gawawakinsu zuwa nan kano da maraicen jiya na abubakar sadiq abdullahi kanina yana daga cikin waɗanda wannan haɗari ya afku a kansu duk abin da malamai suka yanke akan haka daidai ne a tare da mu insha Allah Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta da akwai mahaifin shi mahaifin shi baya iya tashi yana ta mahaifin ba zai iya fito a wata matan shi da 'ya'yan shi kuma babu da representative din shi nan wajen da haka yanke hukuncin abin ne su waje da ya ba za mu iya yankewa ba sai dai in aka je wajen a tambayi wanda suka zo sunana muhammad alhat adam ɗana yana ɗaya daga cikin wanda aka rasa a wannan yanayi amma mun san ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin yanayin haka lokacin da muka samu labari abu ne mai sosa zuciya kwarai da gaske amma ba abin da za mu ce sai koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗa kuma koyaushe muna nanatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha wasu daga cikin iyaye da kuma ƴan uwa kenan dangane da wannan babban rashi na manyan gobe a yayin ganawar malamai sun yi wa'azi da tsokaci game da wannan hali da aka tsinci kai har ma malam ibrahim khalil ke cewa su kyakkyawan zato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya mutu a wajen bakunta ya yi mutuwar shahada da aka waɗannan yara da suka mutu a garin da ba nasu ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk ya mutu a wajen bakunta to ya yi mutuwar shahada muna fata allah ya ba su ladan shahada kuma yaran da suka mutu a lokacin da suke ganiyar kuruciyarsu akan harkar ta ilimi irin wannan ya taba afkuwa ga musulmi lokacin da aka tura mutane guda saba'in domin su je su karantar da alkur'ani su karantar da addinin musulunci gaba ɗayansu a kashe su da haka irin waɗannan abubuwa suna afkuwa domin ubangiji ya nuna mana ikonsa ya kuma ga yadda za mu iya haƙuri ko ba za mu iya haƙuri ba malam ibrahim khalil kenan a nan kano a yayin da ake cikin alhinin rashin waɗannan ɗaliban kimiyya a makarantun sakandaren kano sai kuma wata gobara ta tashi a jiya a guda daga cikin gidajen sayar da man fetur na AA Rano da ke kusa da otal ɗin Santra a nan birnin Kano. Al'amarin da ya sababa rasa rayukan mutane biyu ba ga lalata ababen hawa masu yawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin katil mauti ayar ƙwar'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta da su man baba mahaifina ban manta ban manta Usman ba To Allah ya sa mu dace. Waɗannan shirye-shirye suna zama muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba shahararren ɗan wasan Najeriya na ƙwallon ƙafa marigayi Rashidu Yakini ya cika shekaru hudu da rasuwa. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tuna da marigayi Rashidu Yakini a shafinta na yanar gizo. Rashid Yakini wanda ya rasu yana da shekaru 48 ya rasu ne a ranar 4 ga watan bayan shekara ta 2012 kuma hukumar wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta girmama shi inda ta bada takaitaccen tarihinsa a shafinta na intanet. Rashid Yakini da ya kasance dan wasan kwallon Najeriya ɗaya tilo da ya ci kwallaye har 37 a wasanni daban-daban da Najeriya ta buga kwallayen da kuma har yanzu babu wani dan wasan najeriya da ya kama kafansa kafin rasuwansa zai rashid yakini ya buga wasanni irin na professional ko kwararru a kasashen spain da greece da portugal da kuma switzerland coach ade ya kasance daya daga cikin kocinan rashid yakini na farko kuma na tambaye shi ta wayar tarfo abin da ya sani ga rashid Yakini Allah ya Allah ya ramshe shi. Shi mutum ne mai hazaƙa a wajen kwallo. kuma yana da juriya kuma duk da abin da kaga yake yi a wurin wasa idan wasa ya zo kaga yadda yake cin kwallo da yadda yake guje-guje da yadda yake faɗi tashi wallahi idan muka je training yana koyan irin wannan abubuwa to ko 'yan najeriya suka ji game da wannan tunawa da hukumar kwallon kafa ta fifa ta yi wa rashidiya kinan ga dai wasu daga cikin 'yan najeriya sunana mustapha ladoma eh, gaskiya ya yi kyau abin da fifa ta yi ma wannan ba allah wanda suka yi ma najeriya gwagwabra wajen kwallon kafa saboda har yanzu gaskiya da za a samu kamar irin su da Kini gaskiya da kwallon kafa ta ci gaba a Najeriya saboda mutane ne waɗanda suka nuna kishi ga kwallon kafa a Najeriya inda a ce mutanen mu na yanzu suna yin kwallo hakanan da gaskiya Najeriya ta samu ɗaukaka akan kwallon kafa sunana Usain gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki a matsayin shi na ɗan ta kuma filayen da gaskiya ya yi ma Najeriya abin a zo a gani a lokacin da yake wasan kuma ina fatan 'yan kwallon da ke wasa a yanzu a haka a wannan najeriya da kuma sauran kasashe su ma lokaci-lokaci su rika tunawa da makamantansu wa'anda suka gabata da wanda suke da rai da waɗanda ba su da rai kuma ina fatan allah ya sa abokan wasan shi na wancan lokacin da na kasar su da waɗanda suka san shi suna taimaka ma 'yan uwan shi da iyalan shi saboda yanzu duk yadda za a dai suna buƙatar taimako a gwamnatin ƙasar na ya kamata tana tuna da irin su saboda in ba hakan ba wani gani zai kawai da damuka ake amfani daga lokacin da baka ba za a damu da kai ba amma ga shi yau fifa ce ga baki ɗaya ta duniya ta tana da shi kuma ga shi gwamnatin ƙasa ba ta tana da shi ba to muna fatan nfa su ma su ɗauki wannan salo daga fifa ba ma shi ba dukkan wani wanda ya rasu a cikin 'yan kwallon najeriya to ya kamata ana tunawa da lokacin da ya rasu baban ya jifirin murai amurka daga lagos duniya duniya kowan mutu ya huta kowan mutu ya huta mutuwa rigar kowa mm, tarihi ya nuna mutuwa rigar Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan minti ashirin da biyu na dare ne a gugun Washington DC. Kafin mu gabatar da domin iyali. Idan shi wani mijina da ya magana irin wannan da ya kawo maganar kuɗi idan shi na bashi kuɗi Allah ya sani ba ni ba ni kuɗi ba kuma ni na san a sanadin Najeriya ba ka irin kuɗin cewa ni kowa ga shi haka ba ba. Sanata Abdullahi Adamu tsohon gwamnan jihar Nasarawa shugaban kwamitin harkokin noma da raya ƙasa na majalisar dattijan najeriya a kan zargi daga mazaɓinsu cewa gwamnatin tarayya ta ba su wasu kuɗaɗe domin jin ƙarin bayani a kasance da sashen hausa na muryar amurka a shirin hantsi misalin karfe takwas na safe agogon najeriya yanzu kuwa lokaci ya yi da za mu gabatar da filin domin iyali ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu da makonni uku a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari da begen ganin an sami nasarar ceto su. Idan kuna biye da mu, makon jiya shirin domin iyali ya bakunci jihar Niger a Najeriya, inda ake tauye hakkin waɗansu ƙananan yara mata 'yan ƙasa da shekaru goma. abin da ke hana su damar girma gaban iyayensu inda za su iya samun tarbiyyar da za ta taimake su a rayuwa. Ya mace ta zo ta bawuri karama shekara uku shekara biyar da haihuwa ce an zo karatu bai kyau ba. A cikin hirarsa da wakilin Mustapha Nasiru Batsari, kanar MK mai kundi mai ritaya, babban darekta a ofishin harkokin tsaro na gwamnan jihar ya bayyana matakan da gwamnatin jihar ta ɗauka bayan labarin da muka yayata. fi sabilillahi gwamnatin nan bata ji daɗi ba a ran da na gane su muna ɗaukan serious major to ensure that wannan abin bai buɗa da ƙarfi ba saboda zai kawo lalacewan addini kuma zai kawo lalacewan wayannan ƴaƴa mata don saboda ya kamata ƴa mace ta samu ilimi a gidanta to amma ka gan su yaran da kuka je wurin na gane su na ido kuma na ga malamin wani yanayi ka gan su to a cikin da na gani kan gaskiya bai yi mana daɗi a ido ba saboda ƴaƴa matan mata malaman ke kai su ke ba su talla kaga kuma bai dace ba ya kamata ne in ma an kawo su karatu ne fisa to su zauna wurin to amma wurin masu baro iyayensu ya mace dai ina sake mamaita ya mace ta zo ta bar wuri karama shekara uku shekara biyar da haihuwa ce an zo karatu bai yi kyau ba kuma mataki muna mana daukan mataki ba na nan kwanta gura kaɗai ba har na babban rami saboda akwai wani malami can da ke shi ma yana da su a karan hukumar mashegu yanzu shi malamin kun yi magana da shi mun yi magana da shi ya ce wasu 'ya'yan shi ne wasu kuma an kawo su ne daga zamfara da kuma kebbi state yanzu wani irin matakin za ku ɗauka muna ɗaukar mataki mu tabbata da cewa yaran da suka baro za mu nemi iyayensu ko kuma wani security major sai to ensure that wannan abubuwan ya tsaya ba nan kadai ba har da sauran uh, local government na state namu. Gani abin da ya shafi addini ne kar a ce kun wuce gona da iri kun tuntubi malamai don su maku karin haske a kai. A ko ni dan malam ai na gaya maka daga fari ai ko san malam kundi inda aka yi maganan da ai ko gidan karan kaina ne karan kaina na san ba abin da ya kamata bane kuma nan fi sabilillahi na samu malam shehu babban malami na nan kwantagora. da na je na gani na je gidan shi na ce malam shehu ga abin da na gani shi ma ya nuna bakin cikin shi kwarai da gaske sarki na kwantagura mun yi magana da shi shi ma ya nuna bakin cikin shi kwarai da gaske to ka ko ba abu ne wanda ke za a bari ya bunƙasa ya bata addini ya bata ma Eh, wannan 'yan mata rayuwa a cikin addinin musulunci. To ita ma dai karamar hukumar Kwantagora inda yaran suke ta ce tana sane da wannan lamari Alhaji Attahiru Ahmad shine shugaban karamar hukumar ta Kwantagora. Halin da ake ciki shine lokacin da na samu report na wannan malami ya kwaso ɗiya mata domin ya koya musu karatu na kira security committee na local government kuma na ce su ƙara bincikawa dangane da wannan lamari to sun yi bincike sun kuma kawo mani report na abin da ke gudana daga inda ya fito da inda yake zaune da kuma yawan yaran da yake da shi alal haƙiƙa har sun ƙara samun bayanin cewa wannan lamarin ba ya shahi kwanta gora local government ba ne kurun har da mashegu local akwai sassan mashegu local government wa'anda irin ire-iren wa'annan malamai ke zaune saboda haka na ga ya dace in tara malamai na ɗariƙoƙi daban-daban izala da eh, ɗariƙa da sauran bangarori dai na addinin musulunci mu taru mu yi mitin mu ga hujjan da yake da shi idan kuma babu wani hujja a cikin alkur'ani to za mu tunkari mai martaba sarkin sudan mu ba shi bayani tare da ciyaman na mashegu wanda yake shi ma wannan abin ya shahe shi to a matsayin da muke kenan a yanzu nan na aika ma shi ciyaman na mashegu ya zo domin mu fuskanci wannan matsala da ni da shi tare da mai martaba sarkin sudan don a shawo kan wannan yanzu to ku kaman kun je kun ga yaran ko kuma ka tura an ga yaran da idon na tura an ga yaran domin security committee na wasu suka je suka yi bincike suka kuma ga wayannan yaran suka kuma ga malamin To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batun domin ganin waɗannan ƙananan yara mata sun samu girma gaban iyayensu da kuma samun cikakkar damar ba da gudunmuwa ga iyalansu da ci gaban ƙasa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin. sai kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana bayanan abin da masu tsokaci suka ce ɗaukar matakin zakuwa na fuskantar matsalolin kwararar 'yan gudun hijirar da ake fama na shekaru da dama. tsarin ya hada da matakan adalci wanda za a buƙaci ƙasashen su karbi wasu jimillar 'yan gudun hijira ko su bayar da tarayyin na ƙasu na ƙin yin hakan wannan tsarin ya tada cici kuce mai zafi a ƙasashen da ke tsakiya da gabashin turai Tsohon ministan Lusaka babban birnin kasar Zambia Mulenga Sata na jam'iyyar Patriotic Front mai mulki ya canza sheka zuwa babbar jam'iyyar adawa ta UPND a gabanin zaben kasar mai zuwa a watan Agustar bana. Mr. Sata dan tsohon shugaban kasar Michael Sata wanda kuma shi ne ya kafa jam'iyyar ta PF a takaice. To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Daga cikin rahoton nan da za mu gabatar a shirin hantsi har da hirar da Sanata Abdullahi Adamu a kan zargin cewa gwamnatin tarayya ta bai wa wakilan majalisar dokokin Najeriya wasu kuɗaɗe. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa a huta lafiya.